abokina na Nijar ta take wai. Kai. Wallahi Nijar inda ba ta tauri. Ta tauri. Wallahi ta zari. Me matsalar ta? a Yo matsalar ta ai matsalar ta yawa gare ta. Yanzu nan ma daga gona nake. Yanzu ga. Ko daga ga na zo na zo na tarar da ku a can go. Eh. Daga gona nake. Kai mu ko zuma ƙara shan shisha. Muna barci kai. Gaskiya kuna jin daɗin ku. Ina maka jin daɗi ke ba. Don haka ne kai. a kana kuna jin daɗin ku a kuciya. Dan me kace haka? Ayo, jibi wannan ya kawo wata hula ya ɗirka. Ka jibi boss. eh kai kuma ga kada wani madibin nan ji wannan bawan Allah da kun zo kun zauna eh don haraka dai ce k'a ida don haraka guda ce a ina a eh. ina kuma mun samu nan wanzama eh ya ka ce mun haraka guda ce yanzu nan in hito daga gona kai kana nan kana barci ka ce mun haraka guda ce mun mun je dajin to ai duwa kai na ku tsaya ma za ku ta ko da jam'iyya mai suna ADR cikin kasar Nijar lungu da sako ba inda ba a san ta shugaban jam'iyyar Sani Atiya Sani Atiya ya yi aiki na a zo a gani a cikin ƙasar ya taimaka mu talakawa ba wanda bai san wani ya san Sani Atiya ka akwai jam'iyyar ko kishin kasa da ya kujiya kaudin ƙasar Nijar kowa ya san ta mutum ne na wanda mai san talakawa mai san matasa ya ba ba mai hakuri ka sani da sun ba shi wannan jirin na dubu biyu da ashirin da ne insha Allah shi ne muke sai ya hau cikin shi ne mai aiki kuma shi ne mai ganin tausayin kai ɗan shi ɗan siyasa kana yawo cikin ɗauka kuma da ya fi mulki wanda kai shi shi ke nan ba ka ƙara gani wani magani ba shi kai balanta na muku ma ya farko shi kai muku ba ba dai shi kawai shi ke zai yi daga kai ƙarya ne ina ba ku da dan majalisa mai kishin kasa ni nake da mai kishin kasa a ah? ka tsaya ba ka labari ni nake da mai kishin kasa sosai sai da umar sosai ina eh. ba ka labari ne sai da umar da ya gani hmm. in ana dan dan majalisa mai kishin kasa hmm. mai san talakawan shi hmm. to da an ka abin sai da umar ka kaske na in gama ba su haka ba kai dai a ah, in gama to ku kun mun muna adda mulki gashi nan in yi kuburi da ishanjar da gada a towa gani kai ƙarya ne ka ce kuburi da ci gogo tun gado din da an sojojin da mulkin ku kashe mana sun wuce a kirga yanzu kai kake magana bayanin gana kada ta ku kashe mana mutane ɗaya na an kawo mahaujajen ku ne cikin ƙasa an zuwa mana ba dole ta adalci shi yawa